A yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin kwallon kafa na League League da aka buga na shekara 2017 zuwa 2018 na kasashe daban-daban za mu fara da kasar Spain inda a ranar Juma'a da ta gabata 13 ga watan goma na shekara 2017 aka gwabza a wasannin La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na takwas ga kuma yadda ta kaya wasan. A can kasar Spain a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta tashi sifili tsakaninta da Levante. A ranar Asabar kuwa Atlantico Bilbao ta doke Sabila da kwallo daya mai ban haushi sai Getafe ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo biyu da daya a gidan Katabi. Alaves ko bata ta daɗi ba domin Real Sociedad ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu mai ban haushi. Atlantico Madrid sun sulhunta daya da ɗaya tsakaninsu da Barcelona. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Eba sun tashi babu ci tsakaninsu da Portugal a Corona sai Girona ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo biyu da ɗaya. Ita kuwa malaga ta da daɗi ba domin leganes ta bi ta har gida ta doke ta kwallo biyu da nema real betis a gida ta sha kashi inda valencia ta bi ta har gida ta mata dukan kawo gishiri da kwallaye shida da uku a yau kuma za a buga wasan guda ɗaya tilo da ya rage inda las palmas za ta karɓi bakuncin salta Figo da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. A saman teburin Barcelona tana mataki na farko da maki biyu da maki 22 sai Valencia take mataki na biyu da maki 18 Real Madrid tana mataki na uku da maki 17. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa a ranar Asabar 14 ga watan goma na shekara 2017 din an fafata a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma su ma a wasannin mako na takwas Spurs ga yadda ta kaya Liverpool a gida sun sulhunta sifili sifili da Manchester United Crystal Palace ta doke Chelsea a karon farko tun fara league din da kwallo biyu da ɗaya Manchester City kuwa a gida ta yi raga-raga da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City inda ta lallasa ta da kwallo bakwai da biyu Tottenham a gida ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Burnley suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da West Ham United Swansea City kuwa sun samu nasara akan Huddersfield Town da kwallo biyu da nema yayin da da watford ta doke kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo biyu da daya a ranar lahadi kuwa brighton and hove albion ne ta samu ta tashi daya tsakanin tsakaninsu da everton sai southampton suka sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da newcastle united a yau za a buga wasa daya tilo na bangaren premier league din na kasar ingila wanda ya rage na mako na takwas inda kungiyar kwallon kafa ta leicester city za su karɓi bakuncin west bromwich da misalin karfe takwas na yammaci agogon najeriya a saman teburin manchester city tana jan ragaman da maki 22 manchester united tana bi binta mataki na biyu da maki ashirin sai tottenham take mataki na uku da maki sha bakwai daga kasar england sai kasar jamus bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 inda a ranar juma'a da ta gabata stuttgart suka samu nasara kan kwallon da kwallo biyu da daya a ran asabar kuwa bayan munich ne ta doke ac frank Augsburg da kwallo biyar da nema yayin da Hoffenheim ta tashi biyu da biyu tsakaninta da Augsburg. Kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 ko ta sha kashi a hannun Athens Frankfurt ne da kwallo biyu da daya a gidanta yayin da Hata Berlin ta sha kashi a hannun Schalke 04 da kwallo biyu da daya. Ita kuwa Mainz 05 ta doke kungiyar kwallon kafa ta hamburg ne da kwallo uku da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta sha kashi inda rb leipzig ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da biyu a ranar lahadi ko baya leverkusen sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da wolfsburg yayin da kungiyar kwallon kafa ta waye da bremen ta sha kashi a hannun borussia mönchengladbach da kwallo biyu da nema Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jan ragaman a mataki na farko da maki 19 sai bayan mun take mataki na biyu da maki 7. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig tana mataki na uku ne da maki 16. A Ligue na kasar Faransa kuwa na shekara 2017 a ranar Juma'a da ta gabata an buga wasannin mako na tara ne inda kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan Monaco da kwallo uku da biyu. Ranar Asabar ko Dijon ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo biyu da nema yayin da St. etem ta doke mens da kwallo uku da ɗaya. Ita kuwa lili ta tashi biyu da biyu ne tsakanin da Troyes kungiyar kwallon kafa ta Ken ta sha kashi a hannun Anga SCO da kwallo biyu da nema. Tolisa kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amin yanzu da kwallo ɗaya mai ban haushi sai guigam ta doke kungiyar kwallon kafa ta rennes da kwallo biyu da babu a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta grandis ne ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da nantes ita ko montefele ta samu nasara akan nancy da kwallo biyu da nema strasbourg kuwa ta tashi ɗaya da uku da uku ne tsakaninta da olympiacos marseille psd take jan ragaman teburin da maki ashirin da biyar ita kuwa kungiyar kwallon kafa tana ta Monaco tana mataki na biyu da maki 19 sai Saints take mataki na uku da maki 17 a wani labarin kuwa a can kasar Indonesia yana bayana cewa so eh, yana bayyana cewa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta fasile na kasar indonesia mai suna tara huda dan shekara 38 da haihuwa ya mutu bayan da suka haɗu da wani abokin wasansa na ƙungiyar kwallon kafa ta semen fadanga wanda aka yi ranar lahadi da ta gabata a wasan league na kasar indonesia inda ita ƙungiyar ƙwallon kafa ta fasela ta doke fadanga da kwallo biyu da nema dan wasan ya samu wannan tsatsayi ne bayan da suka haɗu da dan wasan ɗaya ƙungiyar inda aka yi sauri aka kai shi asibiti likitoci suka yi kokarin ceto rayin dan wasan amma duk da haka dan wasan ya ce gagarunku dan wasan hudas mai shekara 38 da haihuwa dan kasar indonesia ya fara wasa ne wa kungiyar kwallon kafa ta faselis tun a shekara ta 1999 inda ya samu kansa a cikin wasanni 503 dan wasan dai ya rasu ne a jiya iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau ci gaba da sauraron dandalin biyoyi huta lafiya